daga nan washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana a kan mitoci 16 da kuma 25 a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar View Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Baya ga haka ko muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 28 ga watan janairun 2017 mahmud lalo ne tare da jummai ali muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku kenan agogon ghana amma goma a nan washington dc da farko ga kanin labaran duniya shugaba donald trump na amurka ya rattaba hannu akan umarnin hana 'yan wasu kasashen waje izinin shigowa nan amurka ministan harkokin wajen birtaniya kuma ya ce ya kamata a bari shugaban Siriya ya sake neman wani wa'adin mulki sa'annan kuma wata cibiyar bincike a nan amurka da take nazarin shirin kera makaman kasar koriya ta arewa ta ce akwai yiwuwar kasar mai bin akidar kwaminisanci ta koma ga gudanar da aiki a masana'antar sarrafa sinadarin plutonium. To har ila yau a cikin shirin namu za ku ji cewa Amurka ta jaddada shirinta na haɗa kai da Najeriya domin yaƙi da ayyukan ta'addanci. Sannan a jamhuriyar Nijar kuwa wata takaddama ce ta kunno kai tsakanin 'yan kasuwa da cibiyar kasuwancin kasar bisa wani karin kuɗi da aka yi wa 'yan kasuwa a fannin fito da kaya na Duwan ko kuma hukumar kwastom. amma sai gashi muna ta fama da kare-kare bayan fetur ya hau siminti ya ƙara kuɗi muna fama da wannan canji ya haura siminti ya kara kuɗi to sai dai kuma mai a carbi a cibiyar kasuwancin ta jamhuriyar Nijar sun kare kansu dangane da wannan mataki da suka ɗauka kuma ba an ce na ba an yi don wani a an yi ne don dai son al'umma su samu lahiya su samu ci gaba idan mutum ya ga akwai wani abu wanda ya ga amince ko ya ga shina da wanda zai ka tashi shawara ko a karatun da yayyo ko a tsara aikin shi da yake yi muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana amma fa duka sai kun sha labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Jiya Juma'a, Shugaba Donald Trump na Amurka ya rattaba hannu a kan umarni ko kuma dokokin shugaba guda biyu da aka tsara da nufin inganta matakan tsaron Amurka da suka haɗa da ƙayyade yawan 'yan gudun hijiran Siriya waɗanda suke shigowa nan Amurka har zuwa wani lokaci. Umarni ko kuma dokar shugaban ƙasar ta jiya Juma'a da aka laƙawa suna kare ƙasa ta hanyar hana 'yan ta'adda daga ƙasashen waje shigowa Amurka ta tanadi jingina baiwa 'yan wasu ƙasashe izinin shigowa nan amurka visa kenan jim kaɗan bayan shugaba trump ya ɗauki wannan mataki wasu suka yi zanga-zanga a birnin new york ta wani gefen kuma shugaban na amurka ya bayyana fatar kulla dangantaka mai kyau da shugaban rasha vladimir putin to amma ya ce kila ba zai iya ɗaukan wannan mataki a zantawa da zai yi da shugaban na rasha a yau asabar ba. A wajen wani taron 'yan jarida na haɗin gwiwa da Firaministar Ingila Theresa May, Mr. Trump ya ce a yanzu haka za a yi garaje dami wajen tantance ko ya kamata Amurka ta ɗage takunkumin da ta azawa Rasha a saboda goyon bayan da take baiwa 'yan awaren ƙasar Ukraine. A halin da ake ciki kuma shugaban na Amurka ya zargin cewa waɗanda ba Amerika ba ne kimanin miliyan biyar ne suka jefa ƙuri'a ba bisa ƙa'ida ba a zaben shugaban Amurka. a saboda haka ya buƙaci a gudanar da bincike ba a dai bayyana yadda za a gudanar da wannan bincike ba to amma wannan furuci da shugaban ya yi ya tado muhawara da cece ce, tsakanin masana ko kuma masu nazarin harkokin siyasa ministan harkokin wajen birtaniya boris johnson ya ce ya kamata a bari shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya nemi wani wa'adin mulki a matsayin shugaba idan aka sami nasarar kulla wata yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin basasa shekaru shida a ƙasar amurka da ƙawayenta sun daɗe suna neman shugaban na siriya ya sauka daga kan ragaman mulki a zaman wani bangare na duk wata yarjejeniyar samun zaman lafiya da za a kulla to amma furicin baya-bayan nan da mr johnson ya yi akan wannan batu kila wata alama ce ta yiwuwar canja manufa ko kuma matsayi daga birtaniya Dukkansu Shugaba Trump da Firaministan Ingila Theresa May babu wanda ya ambaci batun ƙasar Syria, a taro da manema labarai na haɗin gwiwa da suka gudanar jiya Juma'a a fadar White House. Sa'annan kuma Boris Johnson bai rako Theresa May a ziyarar da ta kawo nan Amurka ba. To amma ya tattauna al'amarin ƙasar Syria da wakilan Majalisar Dokokin Ingila a birnin London. Wata cibiyar bincike ta Jami'ar Johns Hopkins ta nan Amurka wadda take nazarin shirin kera makaman kasar Koriya ta Arewa ta ce akwai yiwuwar ƙila ƙasar mai bin aƙidar kwaminisanci ta koma ga gudanar da aiki a masana'antar sarrafa sinadarin plutonium. Jiya Juma'a dandalin yanar gizon wannan cibiya da ake cewa 38 North ta sa batun wato ya sa batun hoton hotunan watan ɗan adam da ta ce sun nuna alamun koriya ta arewan tana shirye-shiryen ta da injin ɗin sarrafa sinadaran a bara hukumar makamashin atom ta ƙasa da ƙasa ta ce koriya ta arewa ta sake ta da injin ɗin sarrafa sinadarin plutonium a masana'antar ta rahoton da aka gabatar a kan yiwuwar ƙasar koriya ta arewa ta koma ga sarrafa sinadarin plutonium shine bijirewa ko kuma taurin kai na baya-bayan nan da ta nuna a yayin da majalisar ɗinkin duniya ta azama mata jerin takunkumi a saboda irin waɗannan take-taken da take nunawa. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jarida da 'yan kishin ƙasa da kuma masu hamayyar ƙasar Gambia da suka arce daga ƙasar a saboda barazana da kunci a zamanin mulkin tsohon shugaba Yaya Jamai ta shekaru ashirin. Yanzu da yake tsohon shugaban ya tafi gudun hijira, wasu daga cikinsu sun fara koma a ƙasar. Ɗaya daga cikin irin waɗannan mutanen sunansa Sharif Bajan Jr. wanda ya ce a karan farko cikin shekaru da dama ya koma ƙasar. yace yanzu gashi ya dawo gida amma kuma gashi nan dai yana ɗoki amma kuma yana jin sai ransa na ɓaci dalili kuwa domin yana ganin kamar ya zama bako a ƙasarsa to amma duk da haka ya ce zai sa saƙonni a dandalin yanar gizo domin ƙarfafa wa sauran 'yan gudun wato sauran 'yan ƙasar da suka fice da su koma ƙasar. dogara tsaron gaba tekun ƙasar italiya sun ce sun ceci baƙin haure dubu ɗaya daga cikin kwale-kwalen da suke yoyo a tekun mediterranean a jiya juma'a a yayin da suka gano mutum ɗaya da ya mutu jami'ai sun bayyana cewa an gano baƙin hauren ne cikin kwale-kwale guda tara jami'an taron kan iyaka sun ce an maida baƙin hauren cikin jiragen ruwan ceto kuma an kai su gaɓar tekun sicilian ba a bayyana ƙasashen da baƙin hauren suka fito ba to amma yawancinsu suna tsallaka teku daga libya zuwa libya sun fito ne daga kasashen afirka da kuma gabas ta tsakiya jimai ali nan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc za mu fara rahotanni namu ne daga Najeriya inda Amurka ta jaddada shirinta na ci gaba da haɗa kai da Najeriya domin yaƙi da ayyukan ta'addanci. Jakadin Amurka a Najeriya ne ya bayyana hakan yayin da ya kai wa babban hafsan sojojin saman Najeriya wata ziyara. Ga rahoton da Hassan Maina kai ne aiko mana. Uh, jakadan Amurka a Najeriya kenan, Ambassador Stuart Simington ke jawabi yayin da ya ziyarci babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya. Ya ce yayin da nake a matsayin jakadan Amurka a nan Najeriya, za mu yi duk wani abu mai yiwuwa don kuka zumunci da aiki tare cikin manufa. In aka ambaci sunan Najeriya, to muna jin kamar an ambaci wata gaggarumar ƙasa ce mai muhimmancin gaske, ba yau da ƙasar ko ƙasar kawai ba, amma ga lokacin makomar nahiyar nahiyar Afirka baki daya. Tun da farko cikin jawabinsa, babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya ce Amurka ce ke kan gaba wajen yaƙi da ta'addanci a duk duniya baki daya. Muna alfahari da irin alakar da ke akwai tsakanin mayakan Amurka da na Najeriya, musamman sojojin sama. Taimakon da muka samu daga wurin ku, wurin tunkarar mayakan Boko Haram muka murkushe su, to muna fatan za mu samu haɗaka wasu fannonin ma don ƙara ƙarfafa mayaka. Masanin tsaro, Dr. bawa abdullahi watsi ya ce in ana batu irin na tsaro ne to alaka tsakanin amurka da najeriya kan abin sai alasan barka hatta ta cimma ruwa shi wanda ya bar ragamar mulki a amurka kwanakin da kaɗan da suka wuce barack obama ya tsaya kai da fata ya ɓoye juyayinsa da kuma shirinsa na mara wa najeriya baya da kayayyakin aiki da mutane ƙwararru wadda kuma fi sabilillahi yayi da can gwamnatin da ta shuɗe a najeriya ta ki ta ba shi haɗin kai amma da wannan gwamnatin da suke ci yanzu ta zo an ba ɗari bisa ɗari. Da shi kuma wannan sabo da ya shigo ma kafin ya shigo ya ce ba ruwan shi da waɗansu mutane kai har Najeriya ma ya ce 'yan Najeriya da suka yawa a can dabbi suka shiga ba da ƙa'ida ba zai sa su dawo da lalle lalle su koma ƙasansu ko su dawo ƙasansu. Amma abin mamaki wannan karo da aka rantsar da shi ranar Juma'a da ta wuce duk ƙasan Afirka hamsin da uku babu ƙasa guda ɗaya da ya kira sunan tafiya Najeriya ya ce ƙasan Amurka ya su ci gaba da diddigin abin da zai kare maradunta kuma za ka haɗa kai da ƙasashen afirka waɗanda yake gani akwai wasu abubuwan da za su yi wa juna don taimakawa abin mamaki da kira sunan kowane ƙasa daga cikin wannan ƙasan ba sai ƙasar najeriya to in ko haka ne shi kuma wannan ma sabo da aka naɗa ya zo yana ce eh lallai lallai suna shirye su bada wannan goyon baya to kalin da ya hamdu ya ma buƙatar kuku wanka in za su bada wannan kuma za a ci gaba da samun nasara muna shirye. hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya To a makwabcin Najeriya kuwa wato jamhuriyar Nijar wata takaddama ce ta kunno kai tsakanin 'yan kasuwa da cibiyar kasuwancin kasar bisa wani karin kuɗi da aka yi wa 'yan kasuwa a fannin da ake fito da kaya na duwan ko kuma hukumar custom. to sai dai kuma mun a cibiyar kasuwancin kasar sun kara matakin karin kuɗin da suka yi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da haruna mamman bako ya aiko mana daga birnin kwanni Wata takaddama ce ta kunno kai a jamhuriyar Nijar tsakanin 'yan kasuwa da shugabanninsu na shambar da komarsa ko zauren 'yan kasuwar. Wannan na faruwa ne a cewar 'yan kasuwa bayan da gwamnati ta miƙa ma zauren 'yan kasuwar cewa da shambar da komarsa wani sashi na wurin ajiye kayayyaki a gidan kwastam ko duwan. Wannan ko gabanin a hitar da su zuwa ƙasashen waje bayan an biya kuɗaɗen hito ko kuma kuɗaɗen duwan ko kwastam. Inda 'yan kasuwar ke cewa zaure na 'yan kasuwa cewa da shambar da commerce ya yi musu ƙarin kuɗaɗe saɓanin lokacin da ba a miƙa masa wannan harkar ba kamar yanda alhaji abdulkarim hamani ɗaya daga cikin 'yan kasuwar ya mini karin bayani dama mai mu 'yan kasuwa mu muke bata abubuwan mu muke hana ruwa gudu mu mun ji daɗi a matsayin mu 'yan kasuwa an miƙa ma cibiyar kasuwanci wannan abun amma tana neman ta yi muna abun da ba shi bane domin tana neman ƙarin kuɗi in ka ɗauki ɓangaren siminti a yau ƙasar na mu Nijar alfahari ne gare mu a ce 'yan ƙasar mu talakawa sun samu dama na yin gine-ginen gidaje sun samu muhalli na shiga amma sai gashi muna ta fama da kare-kare bayan fetur ya hau siminti ya ƙara kuɗi muna fama da wannan canji ya haura siminti ya ƙara kuɗi muna fama da wannan yau abin da ake biya passage magazin 650 franc laton yau magazin Duwan. chambre de commerce ta karba maimakon ta ce jama'a a biya 500 francs ko ko a saura a 650 din yau ta zo tana kiran a biya kusan 700 wani abu vraiment wanga abun abu ne wanda yake kara jimma yan kasa yake kara mai da kasar mu baya saboda ni zan gaya maka gaskiya ni yanzu a matsayina wanda zai sai da siminti saboda wannan 650 din zan iya kin dauko siminti a yau saboda na tabbatar da cewa akwai manya-manyan 'yan kasuwa wanda su da suke siya da dala da sauransu da mu da muke saya da naira da sefa ba ɗaya ba ne domin haka wannan ƙarin da aka yi zai halaka 'yan kasuwa sai dai a cewar alhaji sani mai kaset mataimakin shugaban shambar da komarsa na jihar tawa cewa da zauren 'yan kasuwa yana cewa 'yan kasuwar sun jahilci lamarin ba su yi cikakken bincike ba akan wannan zancen ba su tsaya suka yi tambaya ba kuma ba su gano abin ba da kyau da zai yi musu bayani amma kowa na buɗe har yanzu idan suna so sai su yi tambaya za a waye musu kansu kuma za a faɗa musu yadda matsalar take kuma za a nuna musu bisa ga ta da ake ciki kuma ba an ce na ba an yi don wani a an yi ne don dai son al'umma su samu lahiya su samu ci gaba idan mutum ya ga akwai wani abu wanda ya ga amince ko ya ga shina da wanda zai ka tashi shawara ko a karatun da ya yayyo ko a tsara aikin shi da yake yi to a shirye ake bisa ga wannan tahiya shi kawo tashi gudunmuwa da shawara haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar bayan da agogo a can jamhuriyar Nijar ke cewa karfe 4 ne da kwata a nan Washington DC karfe 10 na safe ne da kwata ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na ansar su Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Adamu Aliyu Ungulde masu son sanin yadda ake tafiya aikin haji zamanin da idan akwai kogin maliya a lokacin sai kuma ansar malam dan ladi lado dutse mai son sanin dan takaitaccen tarihin takardar kudin euro to bari mu fara da kashi na ɗaya na ansar tambayar su alhaji umar foreba gashuwa da adamu aliyu gulde masu cewa shekarun baya da ake tafiya saudiya ta kafa akwai kogin maliya Idan ko akwai yaya ake zuwa Saudiyar ta ƙafa? Idan masu tambayar na saurare, to ga ansar ku daga bakin shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda ya ce. To alhamdulillahi da farko dai masu tambaya wato shi Alhaji Forever da kuma Ngulde kamar yadda aka sani bari mu fara bayani tukunna dalla-dalla kamar haka. Mm. Shi dai wannan kogi na Maliya wadda ake ce masa baharul ahmar ko kuma red sea wato wani yanki ne daga cikin tekun india wanda ya ratsa tsakanin nahiyar asia da kuma nahiyar afirka wadda a afirka ya shafi ƙasar sudan da kuma ƙasar uh, misra wato egypt da kuma wato wani yanki na ainihin eritrea da kuma yemen sannan kuma wuri ne wanda yake mai faɗin gaske wadda ya haɗa waɗannan ƙasashen da na ambata na afirka da ƙasashe irin na su saudi arabia da su jordan da su oman da kuma sauransu hmm. sannan guri ne wanda yake da tarihi ko ga addinin yahudawa da na kirista da kuma na musulmi wadda in ka duba ko da bayanin exodus da ake bayani na addinin christianity to su da kuma 'ya'yan isra'ila wato 'ya'yan annabi yakubu wanda suka tsallaka ta wannan yanki na ainihin kogin maliya hmm. to kamar yadda na faɗa dai sunansa kenan bahar al-ahmar ko kuma jan teku ko kuma jan kogi ko kuma red sea kamar yadda ake faɗi da turanci hmm. kuma na yi bayanin yadda kasancewarsa yake wadda kenan kaga bisa wannan bayani wato shi ba farau ba ne ya daɗe tun fil azal wannan ruwan yana nan kamar da yi bayaninsa hmm. sa'an nan dangane da yadda masu tafiya ta aikin uh, aikin hajji ta ƙasa suke yi to na farko misali alhazan nan sun taso daga najeriya ne a lokacin da ake tafiya da kafa ɗin ko kuma har yanzu ma da wasu kan gwada to za su bi ta yankin arewa maso gabashin najeriya daga jihar borno su shiga wani yanki na ƙasar kamaru sannan su bulla ƙasar chadi wato su isa injamena babban birnin ƙasar chadi sannan su wuce zuwa iyakar ƙasar chadi da kuma sudan wani gari da ake ce masa abashe daga abashi kuma sai su shiga jinaina hmm. jinaina din nan yankin darfur ne an shiga ƙasar sudan daga nan za a shiga alfashir ita ma ƙasar sudan ce yankin darfur da kuma niyala wadda duk yankuna ne na ainihin wato ƙasar sudan a yankin darfur hmm. to daga nan tafiya za ta yi nisa har a kai zuwa garuruwa waɗanda suka shafi su rabak ko kuma kosti zuwa su ainihin wato garuruwa manya-manya na ƙasar sudan har kuma isa babban birnin kasar wato Khartoum. Wadda abin da yake faruwa a wannan gurin shine yawanci a lokacin da ake passport wanda ake ce mishi ungulu da kan zabo mm. wanda ba e-passport na yanzu ba. To in aka yi visa daga nan Najeriya to za ka iske vizar kwana talatin za ta yi kafin ta ƙare. To yawanci za ka ga tafiyar nan da na ambata za ta ɗauki tsawon kwanaki ashirin ko ma fiye da haka kafin a isa babban birnin Sudan wato Khartoum. Mm. Idan aka isa Khartoum a ka'ida dole ne sai an buga wani abu a kan fasfunan su waɗannan matafiya wanda ake ce mishi uh, duhul wato mm. izinin shiga ƙasa mm. sannan kuma za a buga musu wato khuruj wato exit wato na barin ƙasa kenan mm. a babban birnin wato khartoum sa'annan daga birnin khartoum za su ɗauki wata mota wadda yake mota ce mai kama da irin rokan nan tamu ta najeriya wato motar katako ita wancan ana ce mata da fara hodu hmm. ce wadda ke haɗe da karfe da katako ba kuma gudu take ba hmm. sa'annan za su fara tafiya a nan birnin khartoum za su tafi irin garuruwa irin su jihar jazira wato madani su wuce zuwa su sinnar su tafi zuwa su gabarif da su kasala hmm. sannan su isa jihar uh, port sudan to in suka isa port sudan wato bakin ruwa kenan to nan port sudan din a uh, cikin garin port sudan shi ma za su ɗanyi wasu ijra'ad wato za su ɗanyi wasu ayyuka wadda zai ba su damar kamar sayan tikiti da kuma bukin na ainihin wato samun jirgin ruwa ɗin. Hmm. To daga nan za su bar cikin ga garin Port Sudan su tafi wani guri da ake ce masa Sawakin. Shi Sawakin wato bakin tekun kenan na Bahar Maliya. Hmm. To daga nan za a shiga wannan jirgi akwai manya-manyan jirage kamar su Aljudi da su Ba'abut waɗannan su ne manyan jirage mafiya yawa da ake amfani da su wanda suke ɗaukan ɗaruruwan mutane da kayayyaki da motoci. Hmm. To in baka mance ba a lissafin da muka yi a baya daga cikin Khartoum ba zuwa Najeriya akalla sun ci sun yi sati uku kwana ashirin da ɗaya. Hmm. Sannan sun yi zaman kwana biyu ko uku. Kaga dai bizan nan tana ta ƙarewa. Hmm. To ran da za a shiga ruwa kuma an shiga wannan jirgin misalin karfe biyar na yamma. Wadda tsawon tafiya ne in kun fara tun karfe biyar na yamma to za ku isa Ford na Jidda kamar karfe goma ko sha ɗaya na ranar washe gari. Hmm. To yawanci kafin a isa jidda ɗin a cikin jirgin ruwan vizar wasu take karewa kamar sha biyun dare. Hmm. Shi yasa kake gani yawanci da sun isa wasu jirgin da ya kai su na ruwa to shi yake dawowa da su don vizar su ta kare. Hmm. Don haka hukumomi ba za su bari su shiga jidda ba wato ƙasar Saudi Arabia. To shi yasa wannan kuma ya kawo ga faɗaɗa bayani ne akan yadda ake samun wanda ake ce musu tukari a ƙasar Sudan wasu su bazama a wasu yankuna kamar da muka yi bayanin jihohin kasala da su gabarib da su sinnar da makamantansu hmm. in suka zauna a gurin wani bai da guzuri wani bai da kuɗin da ma zai ci abinci nan wasu su fara barace-barace su fara wasu ayyuka wanda za su iya rike kansu da shi kamar kirkiro da sai da magungunan gargajiya in aka samu masu laifi ma duk ayyuka munana wasu sukan iya aikatawa hmm, hmm. saboda haka wannan kaga bisa bayanin da na yi ruwan yana nan tun farkon al'amari sannan kuma ga yadda ake yi a yi wannan tafiyar wata take mai wahala ce kwarai da gaske. Wato Sheikh in kula wato dai babu yadda za a je Saudiya daga Najeriya ba tare da an buru shi wannan ruwa na koko teku yawwa. Kwarai da gaske ai oh. dama tafiyar ƙasa da ake cewa ta ƙasa mm. iyakacin tafiyar shi ne a bar Najeriya a shiga Chadi bayan an dan shiga wani yanki na Kamaru mm. sannan a bayan an karaɗe da ƙasar Chadi an tsallaka ta a shiga yankin Darfur a shiga wato an gama shiga ƙasar sudan a kure ƙasar sudan ta gabas to shine bakin tafiya ta ƙasa amma daga nan dole ba za a shiga saudiya ba sai ta ruwa kuma daga daga ka kamar akan shafa dare guda kafin a isar saudiya daga sudan kenan eh, a cikin tekun nan a cikin tekun nan dare guda ake shafewa kuma karkamance jirgin nan ba karamin jirgi ba ne hmm. domin ni da nake magana nan na yi tafiya akalla ya kai sau hudu ko sau biyar a cikin wannan jirgi wanda jirgi ne wanda yake akwai abin da ake ce mishi first class ko business class hmm. wanda yake na masu dan hannu da shuni wanda ke dauke da daki da gado sama da ƙasa da ban daki a cikin dakin sannan akwai gurin cin abinci akwai gurin kallo akwai masallaci akwai kuma guraren yawo haka na shakatawa sannan akwai kujeru irin na jiragen sama da kuma irin kujerun mota da kuma inda ma za ka fita cikin jirgin kawai daga kai sai ruwa kai ta hango halittun ubangiji a cikin ruwa hmm. da haka za a ɗauki tsawon wannan lokaci akalla tun daga karfe biyar nan da na yi bayani na yamma in jirgin ya fara tafiya zai kai kamar karfe goma ko sha ɗaya na safe kafin a bulla a jidda kasar saudi arabia hmm. to sai kuma ansar tambayar dan ladi lado dutse wanda ke son takaitaccen tarihin takardar kuɗin euro to idan mai tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa to malamai shu'abu idris da ukashi abdulsalam an amince da sunan euro a hukumance ne ran sha 16 ga watan disambar alif ɗari tara da da biyar, sannan an fara gabatar da takardar kuɗin euro a kasuwar hada-hadar kuɗi ta duniya ne ran ɗaya ga watan janairun shekara ta 1999 inda ta maye gurbin takardar kudin nahiyar turai ta da mai suna ecu sannan ranar ɗaya ga watan janairun shekara ta 2002 ne aka fara harka da tsabar kudin euro da kuma shaidar ajiya a banki ko banknote na euro ɗin euro ne takardar kudin da ƙasashen turai da ake kira eurozone ke amfani da ita Ƙasashen da ke amfani da Euro goma sha ne daga cikin ƙasashe 28 na nahiyar Turai, wato Australia, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, Jamus, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, Malta, da Netherlands, da Portugal, da Slovakia, da Slovenia, da kuma Spain. Hasali ma daga sunan nahiyar Turai da Turanci wato Europe aka samo sunan Europe. Bayan takardar dalar Amurka, Euro ce takardar kuɗin da ta fi yawa a ajiye ita ce kuma ta biyu a jerin kuɗaɗen da aka fi hada-hadar kasuwannin duniya da su. Sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansarar tambaya kan zuwa aikin hajji ta ƙafa da kuma kogin maliya. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri. da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu ni naku ibrahim almasi garba ke cewa a kasance lafiya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ah, saƙonan da kuke aiko mana ta hanyar imel To za mu fara ne da saƙon Mahmud Salihu ƙauren na moda wanda ya ce kalubalen ku kasashen larabawa musulmai kun dai ga yadda shugaban amurka donald trump ya nuna wa 'yan gudun hijirar siriya musulmai bambancin addini ya kamata ku share musu hawaye ku karbe su hannu biyu ikirarin baiwa 'yan gudun hijirar syria krista fifiko fiye da takwarorinsu musulmi da shugaba trump ya yi bai zo mana da mamaki ba sai dai kawai mu ce allah ya baiwa su 'yan gudun hijirar musulmai mafita ta gari in ji abdulmalik sa'idu mai buredi tashar bago gusau hakika zaman lafiya shi ke ƙara kawo yalwatan tattalin arziki ga al'umma ya Allah ka kara bamu da wamman zaman lafiya a mu na afirka wannan sako ya fito ne daga kabir nasir sheme da 'yan baban yusra gusau sai saƙon isa lawal gigir ɗan masanin gigir jihar yoban najeriya wanda ya ce ya hausa ku bani dama in kira ga 'yan majalisun dattawan najeriya da na wakilai da su yi bincike kan yadda kamfanonin wutar lantarki ke ba da wuta domin a gaskiya har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba wasiƙa ta gaba ta fito ne daga umar bello madibbo wuro birji matakan fifita kristoci daga cikin 'yan gudun hijirar siriya da shugaba donald trump ya yi san bai zo mana da mamaki ba ganin yadda yake furta munanan kalamai akan musulmai tun kafin a zaɓe shi a matsayin shugaban amurkan shi kuwa muhammad babangida kiraji gasho cewa ya kamata kasashen musulmai na duniya musamman ma kasashen larabawa su san irin zaman da za su yi da sabon shugaban ƙasar amurka donald trump saboda irin tsanar da yake yi wa musulmai ya kamata su ma su yi watsi da shi hakika amincewar da gwamnatin jihar neja ƙarƙashin jagorancin alhaji abubakar sani bello ta yi na aiwatar da hukuncin kisa ga duk wanda aka kama da laifin kisa ya yi daidai da ƙarshe muna fatan allah ya kawo mana ƙarshen kashe-kashen mutane da ya zama ruwan dare a duniya wannan sakon haɗin gwiwa ne da fito daga malam rilwanu sa'idu gairi da aisha alhaji lawali da gairi a jihar zamfara da ibrahim m abubakar mai maiduguri a jihar bandan najeriya sai sakon mansur almugumel wanda ce salamu alaikum murya amurka ku bani dama na yi kira ga 'yan najeriya kan yadda ake yada jita-jitar rashin lafiyar shugaban kasa ya kamata mutane su dinga faɗan alkhairi ko kuma su yi shiru da fatan su kuma hadiman shugaba buhari za su ringa faɗar gaskiyar abin da yake faruwa game da lafiyar shugaban yanzu kuma sai labarai a takaice jiya juma'a shugaba donald trump na amurka ya rattaba hannu a kan umarni ko kuma dokokin shugaba guda biyu da aka tsara da nufin inganta matakan tsaron amurka da suka hada da ƙayyade yawan 'yan gudun hijirar syria waɗanda suke shigowa nan amurka har zuwa wani lokaci Ministan harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson ya ce ya kamata a bari shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya nemi wani wa'adin mulki a matsayin shugaba idan aka samu nasarar ƙulla wata yajejeniyar kawo ƙarshen yakin basasa shekaru shida a ƙasar. 'Yan jaridu da 'yan kishin ƙasa da kuma masu hamayyar ƙasar Gambia da suka arce daga ƙasar a saboda barazana da kuma kunci a zamanin mulkin tsohon shugaba Yaya Jamai ta shekaru ashirin yanzu da yake tsohon shugaban ya tafi gudun hijira wasu daga cikin su sun fara komawa ƙasar dogara tsaron gaban tekun ƙasar italiya kuma sun ce sun ceci bakin haure dubu ɗaya daga cikin kwale-kwalen da suke yoyo a tekun mediterranean a jiya juma'a masu haro da aka mu kawo ƙarshen shirin namu a yau baki ɗaya amma idan Allah ya kama da misalin karfe da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Jummai Ali da Kiyaba Hero da Yodine da kuma Martin Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC assalamu alaikum